majalisar kolin ecowas ta gudanar da taronta wato jiya alhamis goma ga watan agustan shekarar 2023 inda ta bada umarnin dakarunta cewa shirya shirin ko ta kwana domin tunkarar nijar da yaƙi saboda bijirewa umarnin da ta bata wanda a ranar lahadi ya cika wato sati guda da wannan wa'adin da ta bata na ta maidowa da bazun mulkinsa ko kuma ta fuskanci fushin soji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 yayin da kasashen duniya ke ƙara nuna fargaba game da yanayin da ake tsare ko kuma yayin da kasashen duniya ke fara nuna fargaba game da yanayin da ake tsare da hambararren shugaba bazum muhammad kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce taron manyan hafsoshin sojin na nuna cewa kasashen afirka ta yamma suna gaggauta shirye-shiryen tura soji da yiwuwar ɗaukar matakin kawar da masu juyin mulki a nijar ana tsara yin wani taron a makon gobe reuters ya ambato wani mai magana da yawan ecos yana cewa wani jami'in gwamnatin najeriya da kuma wata majiyar sojojin wato cote sun ce za a yi taron ne a ranar asabar a ghana zuwa yanzu babu masaniya karakara kan yadda girman rundunar zai kasance da tsawon lokacin da za a shafe kafin a iya tattaro dakarun da kuma idan hakika rundunar za ta auka don yin mamaye a Nijar. Ƙungiyar ECOWAS dai ta ce har yanzu duk ƙofofi a buɗe suke kuma tana fatan za a iya cimma maslaha cikin lumana. Masu sharhi kan al'amuran tsaro kuma sun ce dakarun ECOWAS na iya kwashe tsawon makonni ko fiye da hakan kafin su haɗu abin da mai yiwuwa zai ba da dama ga ƙoƙarin tattaunawa. Kwadibuwa ce kaɗai ƙasar da ya zuwa yanzu ta bayyana adadin dakarun da za ta aika. shugaba alasan otara ya yi alkawari a ranar alhamis cewa ƙasarsa za ta aika wata bataliyar sojoji da ta kai yawan mutum 850 zuwa 1,100 hamɓararren da gwamnatin muhammadu bazum wato hamɓarar da gwamnatin muhammadu bazum ya kasance juyin mulki na bakwai a yammaci da tsakiyar afirka tun cikin shekara uku abinda kuma ya ƙara jefa yankin cikin tunziri baya ga hare-haren masu ikirarin jihadi da ke fama da su tsawon lokaci mai tsayi ƙungiyar tarayyar afirka a ranar juma'a ta nuna damuwar ta kan rahotanni game da halin da ake tsare da shugaba muhammadu bazum inda ta ce ba za ta lamunci ci gaba da tsarewar da sojoji ke yi masa ba ci gaba da tsare zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wanda aka zaɓa ta hanyar doka abu ne da ba za mu amince da shi ba cewar wata sanarwa da shugaban hukumar tarayyar afirka wato musa faki mahmad ya fitar da yake zantawa da manema labarai ranar alhamis shugaba alasan otara ya ce tsare ba bazum tankar ta'addanci ne kuma na yi alkawarin bayar da gudunmawar dakaru ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce ta zanta da shugaba bazum a wannan mako kuma yana ci gaba da kasancewa a tsare tare da matarsa da kuma ɗansa ya ce kuma taliyar iyalansa tana cikin garari ko kuma ya ce lafiyar iyalansa tana cikin garari tana ba shi da lafiya wato ɗana ba shi da lafiya yana fama da ciwon zuciya kuma yana buƙatar ganin likita kamar yadda ƙungiyar ta rawaito bazum yana cewa sun ƙi barinsa ya samu ganin likita ko magani ya kuma faɗa wa ƙungiyar cewa rabonsa da wutar lantarki tun ranar 2 ga watan agusta kuma an ƙi bari ya ga iyalansa da abokansa waɗanda ke son kawo masa taimako ita ma tarayyar turai ta ce halin da ake tsare da bazum na ci gaba da taɓarɓarewa kuma ta yi kira da a sake hambararren shugaban ƙasar cikin gaggawa wata sanarwa da jami'in au kan manufofin hulɗa da ƙasashen waje wato joseph borrell ya fitar ta ce ita da majalisar ɗinkin duniya sun damu matuƙa a kan halin da bazum ke ciki bayan tattaunawa da shi a wayar tarho a ranar laraba mun damu game da halin lafiyar bazum da kuma ta iyalansa ba mu da tabbacin akan irin tsaron da ake basu in ji eu hambararren shugaban ƙasar dai na tsare a gidansa da ke fadar shugaban ƙasa ta cikin yamai babban birnin nijar tun bayan kifar da shi daga kan mulki faransa da amurka dai sun bayyana goyon bayansu ga dukkanin shawarwari da taron ecowas na ranar alhamis ya cimma wanda ya amince da bukatar tura sojoji zuwa nijar a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na twitter ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ƙara ta adawa da juyin mulki a nijar da kuma tsare shugaba bazoum ita ma amurka ta bakin sakataren wajenta wato anthony blinken ta ce gwamnatin washington na goyon bayan duk wani mataki da ecowas za ta ɗauka don ganin an dawo da tsarin demokuraɗiyya nijar ta kuma ce za ta ɗora alhakin duk abin da ya faru ga lafiyar bazum da kuma iyalansa a kan sojojin wato na nijar na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya kuma ba ta kusa da teku girmanta ya kai misalin faɗin faransa biyu ita ce ƙasa ta bakwai a duniya da ke samar da makamashin uranium wani muhimmin sinadari da ake amfani da shi wajen sarrafa makamashin nukiliya da kuma haɗa magungunan cutar daji ko kansa kafin juyin mulkin nijar ta kasance abokiyar ƙawance ga ƙasashen yamma amma yanzu ta juya wa uwargijiyarta faransa baya inda take yunkurin ƙulla alaƙa da rasha akwai dakarun amurka da faransa da jamus da kuma na italiya a nijar